بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول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 sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da talatin da biyar lissafin nasara ya yi daidai da goma sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratun nisa alarma sai allah maɗaukin sarki ya ce mai إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أكون أبو ديفارو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكون wani mutum ɗan garin madina ɗan ƙabilar banu zafar wanda ana kiran shi umatu ibn ubairik ana kiransa umatu ibn ubairik wannan musulmi da daddare sai je shiga wani gida ya sata sai ya shiga wani gida ya yi sata ya saci sulki abinda ake cewa sulki riga ce ta karfe wacce sojoji suke sawa a fagen daga yadda idan an sare ka da takobi ba za ta huda ba to da ya saci wannan riga maimakon ya tafi da rigar gidansa a cikin dare sai ya je gidan wani bai hude sai ya sallama bai hude ya fito ya ce ajiya ce na kawo kamo bai hude ya ce a to ai ba matsala sai ya karbi riga sai ya aje ashe rigar ta sata ce menene hikimarsa idan an yi bincike to ba a hannunsa za a same ta ba idan kuma ya sha rigima talafa sai ya je ya karbi kayan shi to mai sulken ya yi hikima da ya tashi aje sulken sai ya aje sulken a cikin gari a cikin gari a cikin gari ya sa sulken to a ƙa'ida sulke idan aka aje shi a cikin gari in ka ɗauko shi dole gari zai rinka burbusa a ƙasa saboda haka da safe da aka ga an saci sulke sai aka bi sawon inda gari yake zuba sai aka ga digo-digon gari inda ya zuba aka bi sawo ana bi ana bi sai aka ga gari ya tsaya ya shiga gidan bai hude ta zuwa ne ne barawo bai hude shi ne barawo nan take aka kamo ba yahude ba yahude ya yi sata aka zo da ba yahude gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yahude ya ce ba ni na sata ba dan uwanku ne musulmi wa ne shi ya kawo min wannan sulke je da dare ce aje mashi aka je aje a nemo shi aka je aka nemo dawamatu ibnu ubairik aka ce kai ka ba bai huri ajiya sai shi haba ya lalla ya wannan magana ma za ta kama hankali annabi kamar baka san yahudawa ba yau bai hude da sharri maƙiyin Allah maƙiyin manzo maƙiyin musulmi dan ya mun ƙarya me abu maki a cikin ya rasulullah ya ni ban san wannan magana ba me ma alaka ta da shi har zan kai masa ajiyar sulke nan take yan uwan wannan musulmi yan kabilar banu zafa suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah kada ka ce za ka karbi shaidar wannan bai hure ba gaskiya a ciki kuma sun san dan uwansu nan yana dauke dauke amma saboda kar a jingina abin kunya zuwa gaba zuwa ga musulmi sai suka gabari su kare shi yanzu yadda ga wasu ma ba su fahimci musuluncin ba a ce ga musulmi an kama shi ya yi sata ai abin nan sunan musulunci zai baci amma ba hure tun da dama can ba yahude ne to a ƙara haɗa masa duka biyu bahaushe ya ce wai shege da hauka sai a ƙara tara mashi wato abin har ya kama hankalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma musulunci sarkin adalci allah ya ce ba zai yiwu ba bai yi wa ƙaga ba yahude sharri bai ji ba bai gani ba kafiri eh kafiri ne maƙiyin allah haka ne maƙiyin manzo eh haka ne maƙiyin musulmi ne eh haka ne amma dai anan shi ke da gaskiya amma dai anan shi me shi ke da gaskiya nan take sai ga aya ta sauka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tsallakar da bai hude ku kalli yadda addini muke da adalci sai allah ya fara da wata shimfiɗa mai zafi allah ya ce inna anzalna alaikal kitaba bil alaikal kitaba bil haqqi lalle mu mun saukar da littafi zuwa gare ka ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya da gaskiya muka saukar da wannan littafi gaskiya Allah ya faɗa dama ya ce bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira Allah ya ce wannan qur'ani wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi inji Allah wa bil haqqi nazala kuma da ya tashi saukowa sai ya sauko da gaskiya shi littafin an saukar da shi da me da gaskiya abinda littafin kuma ya sauko da shi shi ma menene shi ma gaskiya ne wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira Allah ya ce ba mu aiko ka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai domin ka zama mai yin albishir kuma ka zama mai yin gargadi shi yasa Allah ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi lalle mu mun saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ce wala ta kullil ka'ini na kasima ya kai manzan allah sallallahu alaihi wasallam kar ka kuskura ka zama lauya mai kare mutane maha'inta kar ka kuskura ka zama lauya mai ba maha'inta kariya wanda zai yi jayayya domin ya karewa domin ya kare maha'inta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya hana shi wannan wannan shimfiɗa ce aka fara yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce to daga nan ya zama lauya dole ya shiga taitayinsa ba ana ce ma barista lanar gentleman ba ha barista sun yana kusa was <laughs> due respect idan mutum ya zo ya same ka ya ce yana so ka kore ka kare shi kai lauya ne kana da ba to dama mutane guda uku gaskiya ake gaya musu ba musu karya likita in ya tambaye ka rashin lafiya ka mai ke damunka dole ka faɗa masa gaskiya eh in kai karya kai za ka mutu ba abin da ya shafe shi shi kawai ci gaba da shan shayi in an ce ya ce an samu casualty lauya dole ka gaya masa gaskiya in kai ƙarya kai zaka tafi kurkuku ba abin da ya shafe shi in an yi felin ba shi za a daure ba wa za a daure kai za a daure shi fa ya ci kudin shi haka malami in ka zo yin fatawa faɗa masa gaskiyar abin da ya faru in kai ƙarya kai zaka tafi jahannama ba abin da ya shafe shi gaya mai gaskiyar abin da ya faru domin ya baka fatawa ya faɗa maka hukuncin Allah to sai mutum ya zo ya gaya maka ya bayani ya bayani ya bayani daga bayanin da ya sai ka fahimci shi ke da gaskiya zaluntarsa ake so a yi to anan ya halatta ka karbi wannan kes a can baka ka kuma je kotu ka kare shi duk abin da ya baka bayan ka ci halal kana da aljannar ka a wajen Allah ko nawa ya biya ka ko nawa ya biya ka bayan ka ci halal malak a lahira kuma kana da me kana da aljanna amma bayan ya gama karanta ma ya gama karanta ma sai ka gane shi ne bai da gaskiya kace to gaskiyar magana a tsarin kundin laifukan arewa a kashi na 83 karamin kashi cikin baka <laughs> kai ne baka da gaskiya kuma ga abin da doka ta tanada maka amma idan za ka yi biya mai kyau mun san yadda za mu kubutar da kai domin an samu problem wajen criminal procedure hanyar da 'yan sanda suka bi wajen shigar da kara akwai fom wane ne da fom wane ne wani fom na banza da wuri ba a cika shi daidai ba za mu yi amfani da wannan damar musa kotu ta kori kes sai aka ɗauko kuɗi aka baka sai ka kare shi ya yi wa 'yan mutane fyaɗe iyayenta na cike da bakin ciki amma ka je kotu ka yi amfani da turancin banza da wofi ka kare shi aka sako shi ka san cewa mai laifi ne shi to tare da shi za ku je jahannama ranar tashin alkiyama dan tashin alkiyama tare da shi za ku je ina jahannama shi yasa lauyoyi da yawa sai kun ga an ɗauro su da sarka ana jan su a ƙasa za a kai su jahannama ranar tashin alkiyama wallahi lauyoyi da yawa domin akwai lauyan da shi ya ma fi son kes ɗin da wanda ya kawo ƙarar shi ne bai da gaskiya domin ya fi samun kuɗi mai yawa eh? ya fi son kitsin da wanda ya zo yana neman ya kare shi bai da gaskiya client din shi bai da gaskiya to irin wannan kes an fi bashi makudan kuɗi sai je amfani da wasu technicalities ko na criminal procedure ko na civil procedure ko wani abu ya kubutar da mai laifi ya san mai laifi ne to ina tabbatar muku da cewa wannan lauyan ba mai hana shi tafiya jahannama ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana to nan gurin Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ta kullil ka'ini na kasima kar ka yadda ka zama mai ba maha'inta kariya wayanda suka yi cuta suka yi ha'inci kai kuma ya zama kai za ka kare su kar ka yadda ka zama wannan ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce masa mai a gaba alaramma wastaghfirillaha inna Allah kana ghafurar rahima da labarin da suka baka mahal labarin ya kama hankalinka duk da baka riga ka aiwatar ba laha da gaggawa ka nemi gafara Allah annabi bai riga ya yi acting upon ba amma laha ka je ka nemi gafara kai annabi Muhammad ai bai laifi ba labarin ya kama hankalinsa don bai san hakikanin yadda abin yake ba kuma abin da ya bayyana a gare shi a hannun wa aka samu sulke a hannun bai hure waye shaida bai hure sanda aka kawo masa ajiya bai da shaida ko kai aka kawo waye zaka ce mai laifi sannan da bai hure da musulmi wa aka fi tsammatawa gaskiya musulmi aka fi tsammatawa gaskiya sai dai idan musulmin ya lalace sai dai idan musulmin ya lalace saboda haka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a matsayin shi na wanda bai san gaibi ba bai sanya hakikanin lamarin abin ya faru ba kamin Allah masanin gaibi ya sanar da shi ya yi laifi bai laifi ba amma domin mu ana so a tauna tsakuwa ne a ba a ya tsoro mu ake so a gargada sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastaghfirillah ka nemi gafara Allah inna Allah lalle Allah kana rahima mai gafara ne kuma mai jin kai wannan yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya fito ya tara sahabbai gaba daya ya ce ayyuhan innakum kuntum taktasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujjatihi min ba'd fa aqdi nahwa ma asma faman qadatu lahu min haqqi akihi shay'an fala ya'kusu fa inna ma huwa atun minan nari fale ya kuzha au ya da'aha manzan Allah sallallahu alaihi ya ku mutane kuna kawo mun ƙara kukan zo gabana da kes wanda kuke bukata yin shari'a a tsakani na'am in kun zo abinda kawai zan yi zan ce kai bayani kai bayani kai me dalilin ka kana da shaida ko baka da shaida ba na da ilimin gabi ban san hakikanin abin da ya faru ba iya abin da na ji daga bakin ku da abin da na gani na shaida da shi zan yi aiki annabi ya ce tana yi wa cikinku a samu wani mai zaƙin bakin tsiya ba shi ke da gaskiya ba amma saboda ya iya jawabi ya kana daɗe ne da magana har ya gamsar da ni in ɗauka shi ke da gaskiya alhali ba shi ke da gaskiya ba ni kuma gwargwadon bayanin da ya zo gabana sai in yi hukunci in ba shi gaskiya to ko na ba shi gaskiya duk da ni annabi ne na ba shi gaskiyar a wajen Allah yana nan mara gaskiya da ni na ba shi gaskiya gaskiya ba ta yi ba a wajen Allah ya ce fa'aqdi na hawa ma asma ya ce duk wanda cikinku na ɗauki haƙƙin ɗan uwansa na bashi saboda jawabin da ya gamsar da ni ya san ba haƙƙin shi ba ne kare ce ai na yi nasara na yi wini kare ya kuskure ya karba wutar na ce na ɓantaro na bashi in ya ga dama ya karɓa ya tafi jahannama in ya ga dama ya haƙura ya faɗi gaskiya tsakanin sa Allah in ji annabi Muhammad da wannan ne malamai suka ce duk shari'ar da aka yi a duniya matukar ba kan gaskiya da ka'ida aka yi ta ba sai an sake shari'ar a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai an sake shari'ar a gaban wa a gaban Allah shi yasa idan ka zama alkali ka fada cikin jarabawa ka fada cikin jarabawa kai ne alkali mai hukunci tsakanin jama'a ka shiga jarabawa magabata idan an ba su alkalanci zama suke a gida suna kuka da hawaye ana zuwa ana lallashin su ana akara kalla kai ne Allah ya sanar da halal da haram da ka'idojin hukunci sai ka yi haƙuri yana kuka yana to ya zan yi gaban Allah ranar tashin alkiyama akwai waɗanda an da ke so an kai su kurkuku saboda an ce su yi alƙalanci sun ce ba za su yi alƙalanci ba saboda hatsarin da alƙalanci yake da shi duk shari'ar da alƙali ya yi matuƙar bai yi ta yadda Allah ya ce ba sai an sake wannan shari'ar a ranar tashin alkiyama alƙalai ku ji tsoron Allah kada kawai kana da alƙali saboda ka zama alƙali ya zama aikin ka karɓar rashawa gaskiya ta sayarwa ce ko in the highest bidder yanzu abin da yake faruwa kenan ko ba shi yake faruwa ba yanzu da an je magana kudu sai a ce a to magana ta je kotu a yanzu ko matsalar ta kudi ce yanzu ko matsalar ta me cikin dare za a rinka kulla kudi ana kaiwa alkalai a dunkulo a kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alkali ka ci bala'i ka ci musifa ka ci wutar jahannama in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba mu da wannan bala'i manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙalai a duniya guda uku ne a duk duniya gaba ɗaya alƙalai guda nawa guda uku ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qadhin fil janna wa qadiyan fil nar alƙalai a duniya guda uku ne alƙali ɗaya na aljanna alƙalai biyu suna wuta ɗaya na ina aljanna biyu suna ina biyu suna wutar jahannama man arafa alhaqqa wa hakama bil haqq arafa alhaqqa wa qada bil haqq kana fil janna wanda ya san gaskiya ya san hukuncin Allah kan matsalar da aka zo mashi da ita ya san ka'idar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar kan matsalar da aka zo mashi da ita sannan ya tsaya tsakaninsa da Allah ya hukuncin da gaskiya gaskiyar nan da ya sani ya hukunci da ita annabi ya ce wannan alƙalin yana aljanna wannan alƙalin yana ina yana aljanna wannan alƙalin mu taya shi murna wannan alƙalin ya yi farin ciki annabi da kansa ya ba da shaida dan aljanna ne alƙalin da bai ma san hukuncin Allah akan matsalar ba kawai ya kirda doye danna ya yi jahannama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙalin da ya san gaskiyar amma ya take gaskiyar ya san gaskiyar ya take shi ma yana jahannama ka san gaskiya ka take kana jahannama ba ka san gaskiyar ba kai hukunci da ka kana jahannama sai wanda ya san gaskiya ya hukunci da gaskiya shi kadai zai tafi aljanna shi yasa ka'idan kotu babu dama a turo maka da notes a addinin musulunci akwai abin da ake cewa judicial independence judicial independence in ke zai zo gaban kotu ba a yadda gwamnati ta sa baki a ciki ba gwamna bai da ta cewa shugaban kasa bai da ta cewa ba mai ba inda za a karɓo not ba inda za a ba umarni sai dai a bar alkali ya hukunci kamar da ya taɓa faruwa wata hadisa duk da manganu da malamai suka yi akan isnadinta alkali shurai wani alkali ne a zamanin sai na aliyu yana khalifa alkali shirai alkali ne ya daɗe yana abin nan ya daɗe yana alkalanci wani alkali ne mai kokari wannan alkali yana zaune sai ga sai na aliyu ya shigo ya shigo cikin kotunsa yana ganin sai na aliyu a cikin kotunan nan take ya miƙe karbe shi hannu biyu ya sauka daga kan kujerar shi ya bashi kujera ya zauna saboda khalifa ya zo ya ce me ke tafi tare da kai ya ce abinda da ke tafi tare da ni wani ba yahude ne ina tafiya kan abin hawa na sai alkyabba ta ta faɗi sai tsinci alkyabba bayan na yi nisa sai ban ga alkyabba ta ba sai na dawo sai na ganta a hannun wannan ba yahude sai na ce ba ni alkyabba ta sai ya ce ba zai ban ba sai daga abin da ya kamata yi in kawo shi kara kotun musulunci in kawo shi kara kotun musulunci ya ce a ah, ranka daɗe ashe ka zo shari'a ne ya ce kwarai da gaske ce a ah, to tashi daga kan kujerata koma da dana ina abokin na naka sai ku kai ga ka shi ga shi sai a bayani yanzu alkali ya sake komawa alkali tun da shari'a zai ya zauna yi bayani ya yi bayani alƙali ce kana da shaida ya ce kwarai waye shaidar kai ce akwai yayana guda biyu alhassan da alhussein su sun san alkyabba ta wuce in sun zo nan za su ba da shaida alƙali ce ba za mu karbi shaidar su ba ba za mu karbi shaidar da akan baban shi ba alhassan wal hussein da annabi ya ce sayyida shababa ahlil janna su ne shugabannin matasa a gidan aljanna don matashin da ya shiga aljanna yana ƙarƙashin alhassan wal hussein ya ce to akwai yaron gidana ya ce a shi ma aje shi ba za a karbi sa ba akwai wani daban ya ce a su kadai ne alkali ya ce to kai ba yahude kana da shaida cewa ba taka ce ya ce a gata a hannuna akwai wata shaida da ta wuce wannan alkali ya ce ba yahudi ba taka ce ta cika sa'in da dare maka ba yahudi ya dauki ba ya wuce ya ga ya zo ya shari'a da shugaban musulmi a kotun musulunci shine bai da gaskiya amma saboda shugaba ya gagara kawo hujja ya gagara kawo shaida a ba shi gaskiya ya ce kai addini na addinin gaskiya ne ya ce da wajen malaman mu aka je yahudawa labarin da ba haka yake ba sai ya dawo ya ce wa alkali alkali eh wallahi alkeba ba tawo bace ta sayyidina aliyu ce ga kayanka kuma wallahi addinin ku nan ya ake a shiga ina so in shiga ciki nan take aka ba bai kalmar shahada shi ma ya zama permanent member sai da aliyu girgiza ka yace bai hude ce yace dauki alkebar na baka ita kyauta tukuncin shiga musulunci wannan shi zai nuna maka judicial independence mu yanzu kin zai zo gaban alkali ga gaskiya ya sani amma sai a je a karɓo note ko daga ciyaman na local gamma ko daga dan majalisa ha ko daga gwamna ko sanata ko house of reps ko mai martaba ko ko ko ko a to wannan shari'a fa muna da interest a ciki ga hukuncin da muke so a yi dole yana ji yana gani eh sai ce ai an gama kawai zai tafi kifiki da ido a kotu yana bayan mun gama sauraren shaidu Eh, da menene menene menene eh, to gundun laifukan arewa karamin sani karamin kashi cikin baka kai babban kashi a jihar nama za ka samu wallahi ba karamin kashi ba kawai ya kwanta da karya ya shamur a rubuta kuma an gama an cuci mai an cuci mai gaskiya an cuci mai rauni an danne shi an murkushe shi ba inda zai je duniya ya samu yanci Allah ka ba mu ikon gyara to shi yasa sai Allah ya ce wa annabi wa astaghfirullah inna allaha kana gafuran rahima sai Allah ya ce mai alarama wala tujadil ladina yaftanuna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima Allah ya ce wala tujadil kada ka kuskura ka je kana jayayya kana ba da kariya anil ladzina yaktanuna anfusahu ga waɗanda suka ha'inci kansu a ai wasu suka hayinta wasu suka cuta amma me yasa qur'ani yace sun cuci kansu saboda bala'in cutar karshe kansu zai koma ranar tashin alkiyama idan ka cuci wani karka ɗauka ka ci banza ka rike kuɗin wani an je an yi turancin banza a kotu ka ba alƙali rashawa alƙali ya murƙushe kes ya ce kai ke da gaskiya ka ɗauka an gama ka fito kana dariya ai mun yi ne ba ne din da kuka yi ba ne din da kai ne din tafiya wuta kawai ka samu shi kuma alƙalin wannan kuɗin da aka bashi shi ake cewa rashawa idan ya ce fane a gidansa aka masa abinci ya cika cikinsa matukar abincin yana jikinsa duk sallar da ya Allah ba zai karba ba wannan kuɗin idan alƙalin ya ɗinka riga da su duk sallar da ya da rigar Allah ba zai karba ba idan ya amfani da wannan kuɗin ya biya umra ko aikin hajji da kudin haram da kudin rashawa wai da rashin kunya kuma zai je wajen Allah kai alkali ka ci rashawa ka danna haƙƙin jama'a ka murƙushe mai gaskiya ka ci hanci yanzu kan kan ma ake cinyewa gaba daya ka kwashi rashawa kuma ka biya kujerar umra ka biya kujerar aikin hajji ka yi wa serious wallahi sai ka je ka eh, me kati wai kai ka dau harama kana da labbaik allahumma labbaik Allah sai sa mala'ika ya baka ansa a ce la labbaika wala sa'adaika zaduka haramun wa hajjuka mardudun ilaika Allah ya ce haba da guzurin haram ɗin zaka zo nan kana ce min labbaika da kudin haram ɗin ka zo kana min labbaika nan da kudin haram ai guzurin ka da haram ne rashawa ka ce alƙali ya za ka zuƙi rashawa ka taho na in ji Allah kai an maida maka hajjin ka ban so in ji Allah saboda ka baka da bambanci da wanda ya tafi yawon bude ido baka da bambanci da me wanda ya tafi yawon bude ido nan za ku gane bala'in rashawa da hatsarin da ke cikinta mu kuma yanzu har rigirgi ake eh yan kauye ai ta kawo alkali kaza samu dakwa da kwankaji da kwandan kwai a kawo alkali yana to to to to a shiga daga shi ciki a shiga daga shi ciki wai ni yaushe ne ma muka sa ranar maganar shari'ar kan nan sai ranka daɗe ka ce ranar goma sha uku ga watan fabrairu ya ce to tun ranar sha biyu ka zo ka tuna ma domin mu ga yadda za a yi yaushe za a ce mutumin kirki irin ka wala jadil anil ladzina yaktanuna anfusahum Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yuhibbu man kana kawwanan baya son wanda ya kasance mai yawan ha'inci a fi ma mai yawan ɗibar zunubi sai Allah ya ce mai a gaba larama yastakhuna minan nasi wala yastakhuna min Allah wa huwa ma'ahum wa huwa in idh yubayyituna ma la yarda min alqawm وكان الله بما يعملون محيطا الله ya ce to su yan wannan mutumi da yan kabilarsa da suka zo suka same ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna jin tsoron kar a fallasa a ce musulmi yayi abun kunya ɗan kabilar su yayi abun kunya ya za a boye tuna minan nasi suna neman buya daga mutane suna neman a lullube saboda kunyar mutane wala tuna minan Allah amma ba sa jin kunyar Allah ba sa me ba sa jin ai yasa shuna hayo idan za ka yi abin kunya za ka rinka buya saboda kana jin kunya kar a gane ko mm. to me yasa kai baka da Allah yana ganin ka ba me yasa baka hakura da laifin ba shine wala yastakfuna min Allah me yasa basu hakura da aikin basu aikata su bar aikata aikin su ji kunyar Allah ya zama basu yi laifin ba bana? Allah ya ce huwa ma'ahum Allah yana tare da su iz yubayituna ma la yarda min alqawl yayin da suka kwana suna shirya abinda sun san Allah bai yarda da shi ba na azo a lallashe ka a dora wa ba yahude da bai ji ba bai gani ba a kala masa ƙarya don a kubuta in an yi rufa rufa a nan duniya Allah ya ce za a yi buɗa buɗa ranar tashi alƙiyama shi Allah ba a rufa rufa in kun yi rufa rufa a nan a ina za a yi buɗa buɗa a lahira Allah ya ce ban yadda ba dole mai gaskiya a faɗe shi mara gaskiya ma a yi mai a faɗe shi kenan ba koyaushe za ka zaci musulmi shi ke da gaskiya ba akwai lokacin da yake zama bai da gaskiya akwai wata hadisa na kan faɗe ta ba don ina jin daɗin ta ba sai don ta taimake mu musulmai mu ji kunya mu ƙara gyara laifafukan muna towa ƙungiyar izala ta ƙasa ta shirya towa za mu zagaye najeriya gaba ɗaya lokacin shek abubakar imam ikare yana da rai allah ka ji kamala ka gafarta masa allah ka kai rahama zuwa ga kabarinsa na'am mun je jihar adamawa muna mubi muna cikin motoci mini convoy sai muka ji malam abdullahi balalau a lokacin ba shi ne mataimakin shugaban kungiya ba yana kiran wayar malam abubakar ikira da malam ikira ya dauka sai yake cewa ina hansa ɗinka take daya hansa ɗinka sai duba duba duba ce ai ban ganta ba na jefar da ita sai ce ai wata mata ce take ta kiran wayata tana ce mun kun jefar da wayar ku sai a kira ni a waya sai in ga layinka ne ina ɗauka sai in ji muryar mace sai in kashe a na uku sai na ce bari in saurare ta sai na ce kai wayar ku ce na tsinta wayar ku ce na tsinta wannan wayar da nake kiran ku da ita tsintuwar ta ne ku zo ku karbi wayar ku to sai muka tsaya sai aka ce to a kira matar aka kira ta me ke faruwa ta ce waya ce na tsinta shine nake ta bugawa ina neman masu ita sai muka ce ya sunanki sai ta faɗi suna daga sunan sai muka gane arna ya ce ba musulma ba ce sai muka ce kina ina ta ce ina ekwa church ko number 2 ko number 1 number wani abu ne wata ekwa church a nan garin mubi ta ce ku zo ku karbi hansa ɗinku to waga sai ta yi kwana sai ta nufi coci <laughs> za a je a karɓo me muka je aka tsaya bakin coci a waje aka buga mata waya sai ga ta fito da hansa ɗin lokacin open on close motorola tana tsada ana sai da ita wajen dubu tamanin a lokacin tana zuwa ta ce ga wayanku muka yi godiya ta ce za ku ga credit ɗinku ya ragu ba na buga waya na yi magana da wasu ba ne na yi ta kiran mutane daban-daban suna cewa ba sa tare da ku kamin in samu wannan ya ce tare kuke so a nan ne credit ɗinku ya ragu ba amfani ne da shi ba tana ƙoƙarin ba da uzuri kan credit da ke cikin wayar wanda ta kona ce a ba matsala mun gode mun gode sai malam abubakar kare sai dauko kuɗi naira dubu biyar sai ba ta ce to ga wannan sai ta ce na me ya ce ana baki ne ta ce a ba zan karba ba ta ce me na muku wayan ku ne na tsinta ba nawa bane dama na kira ku na baku ya za ka dauki kuɗi kama to me ne wanda za a ban kuɗi saboda shi ya ce a ba za ta karba ba ki hakuri ki karba ta ce ta ba za ta karba ba in dai dan na tsinci wayan ku na baku ku ban kuɗi ba zan karba ba ya ce to ke saurara ki ji na kai na haife ki ko ban kai ba ta ce baba ka kai ya ce to a matsina na wanda na haife ki na baki kuɗin nan kyauta ba da waya ta ce a ah, to thank you sai ta karba don Allah halin nan da ta yi hali mai kyau ne ko mara kyau musulma ce to daga nan tawaga sai ta ci gaba da towa muna zagaya sai muka faɗo kano garin su alaramma alarwa alarwa ya ce ni magari ne ko gaskiya ba ko ba gaskiya faɗa ba na sai muka faɗo kano mun yi sallah a masallacin juma'a na tudun murtala inda dr abdullahi sale faki sai yake limanci sai wani mutum ya shigo cikin masallaci ya ce da allah waya ta ce ta faɗi ina so a mun cigiya sai aka ce masa a ah, hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana cigiya a masallaci ba a cigiya nan annabi ya ce wanda ya cigiya a masallaci a ce kar Allah ya sa ka gane akwai wani bawan Allah aure sai ce amma ka riƙe lambar wayar taka ya ce ya eh, ce ba mu lambar layin mu kira ko Allah ya sa mutumin ya dauka sai aka bashi sai kira yana kira kuma sai waya ta fara ringe sai mutumin ya yi fikir don Allah malam kana ina ya ce gari nan cikin harabar masallaci aka ce to alhamdulillah wannan wayar da ke hannunka ai tsintuwar ka yace eh kwarai da gaske tsintatta ne to ga mai wayar nan cikin masallaci daidai inda liman ke kudu ba don Allah ka shigo sai ka bashi ya ce kai da Allah kar ku bata min lokaci ni wannan wayar ta yi min ko babu wanda ya samu bashi sai ya kashe wayar ya tura aljihu ya gaba kusa sa abin ba haushi wayar duka naira dubu bakwai ake sire ba ma ta waya ce mai zada ba arniya ta tsinci wayar dubu tamanin ta dawo da ita ta yi ta neman mai shi har sai da ta samu ta bashi wannan ya tsinci wayar dubu bakwai bai nemi mai shi ba aka nemo shi ya ce ba zai bada ba shi wayar ta mashi ya kashe waya ya cire sim ya karya ya je sa sim ɗin sai ya ci gaba da amfani da ita yanzu cikin wayannan guda biyu wa ya nuna halin musulunci Allah ya ce ta nuna halin musulunci wanda ba zai sa ta je aljanna ba amma dai ta ba da sha'awa ta yi hali mai kyau wannan ba za mu ce dan wuta bane saboda ya aikata wannan laifin amma dai ai ya kunyata musulunci ko bai yi aiki da hali na mai ba bai aiki da hali na addinin musulunci ba to musulunci babu ruwansa musulunci addini mai adalci idan mara musulmi mara wanda ba musulmi bai abu mai kyau bai hana a fara musulmi idan ya abin da ba daidai ba a ba zai hana a fara Allah ya ce wa kana Allah Allah ya kasance bi ma ya na muhita mai kewayewa da sani dangane da abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah ya ce mai a gaba da ramma ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ويكو جفا دوائنا آيوين أنسو كده سودان كده هوليني دو آيوين da muke كارنتاو saboda za a ɗora wa bayahudi rashin gaskiya aka saukar da su don a kare bayahudi a ɗora wa musulmi wanda shine mai laifi a ɗora mai laifi shi Allah ya ce ha an tumu ha ulayi ya ku ga kunan ku waɗannan kaga yadda Allah kamar ana nuna su da yaza jadaltum anhum fil hayatid duniya kun yi jayayya domin ku kare marasa gaskiya a nan rayuwar duniya in ji Allah Allah ya ce faman yujadilu anhum yawmal qiyamah in kun kare su a nan duniya to waye sai ya zo gaban Allah ya jayayya da Allah ya kare su a gaban Allah ranar tashin alkiyama waye sai wannan kai lauya da ka kare barawo ka san barawo ne aka murkusa ma kuɗi eh ka kare dan damfara ka kare wanda ya fyaɗe eh ka kare eh wanda ya ci da ceto ka kare dan ta'adda mutum ya kisan kai ka zo kotu kai ta turancin banza ka kare shi dan dai kawai ka samu duniya dan a dau duniya baka kun san babban matsala ne akwai wanda yana ganin shi in zai samu duniya to ya yi dan an je lahira ya shiga wuta ba matsala ba wallahi akwai saboda tsabar shi hankali in dai zai samu yanzu akwai wanda yake gani idan zai samu naira miliyan 100 a nan duniya tashi ce to ya yi da zai iya ridda ta hijahannama saboda kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya me a cikin ta wannan duniya dai da muke ciki me a cikin ta eh me yake samu sai na aliyu wato yana da hikima yake cewa wannan duniya bai ga abin da ya kai a rigima a cikin ta ba ya ce wai me abubuwan jin daɗin duniyar gaba ɗayan su ba ya ce abubuwan jin daɗin duniya ya ce abu na farko shine abin da ya shafi dangin abinci abin da ya shafi mai dangin abinci a duk abin da ya shafi dangin abinci wanda ya fi daraja shine zuma wanda ya fi daraja shine mai zuma a cikin dangin abin da ake ɗanɗanawa na abinci menene zuma kashin kwaro ne kwaro ne zai yi kashi ya yi brefa da lunch da dina ya samu wuri ya tula kashi kai kuma ka zo ka kwashe kashin ka wanke kwano ka zuba ka wanke cokali ka manta cikin kashi zaka samu sai ka wanke sannan ka rinka ɗebowa kana wallahi fara saka ce ya ce me a cikin wannan da zaka yadda ka saba wa Allah ka tafi nama saboda wani ya ce abu na biyu shine abin da ake sakawa eh abin da ake me sakawa a duk tufafin da ake sakawa a duniya duk tufafin da ake sakawa a duniya wanda fi kowanne daraja shine alhariri shi fi kowanne tsada shi fi kowanne tsada shi fi kowanne daraja alharir ya ce to shi kansa alharirin menene sakar wata tsutsa ce sakar wata wata tsutsa ce daga nan ake hada asalin alhari asalin original ne me ya daga nan sai me almashmum abinda ake sinsinawa turare eh ba sai shine mai daraja ba na'am a cikin turare wanda ya fi daraja almisk eh almisk asalin miski original idan za a hada shi cikin sinadarin akwai jinin dabba a ciki to me sai almanko abinda ake aure ka kashe kuɗi don ka yi aure kyakkyawan yarinya ka auro me ya ciki ya ce mabal fi mafi mafitsara ce gidan fitsari ne aka sa cikin gidan fitsari shi kenan ƙarya yake yanzu a ce ka yi sabuwar amarya ka kashe miliyan barkatai an haɗa kayan auren an je italy an je swiss an je dubai an je ina an haɗo kayan auren an yi biki an raba motoci an zubar da dala an gina mata gidan miliyan 100 an yi waye an yi guda duk gaba ɗaya an kammala menene duk me aka kawo maka gidan fitsari shikenan ba shi bane duk har ka tafi tsarin ce duk an haka duk wani wahala da aka ta zala an banda kai sakare saboda harkar fitsari za ka zama dan wuta harkar fitsari ka zama dan wuta Allah ka gafarta ma wato shi dan yi wasa da hankali na adam na adam ma sakare yake zama da wani ko kuna jin da ake cewa lahirar da wasa ne wallahi in baka yi da lahira da gaske bane kai kafiri ne kun dauka da wasa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da wanda fi kowa jin daɗi a duniya gaba ɗaya annabi ya ce sai Allah ya ce ku ɗan tsoma shi a wuta ku zare shi sekon ɗaya a tsoma kawai a zare a nan duniya Allah ya bashi tsawon shekaru ya bashi mulki ya bashi dukiya ya wataya ya ji daɗin duniya ya yi iya shege ya yi sakarci ya yi tsiya ya gagari kowa ya sheƙi ayasa ya yi zina da wanda yake so ya sha giyar da yake so ya hau motar da yake so ya ci abincin da yake so ya kwana a gidan da yake so ya yi yawon duniya ya gama komai Allah ce ku tsoma shi wuta ku zare shi da an tsoma shi sai a cire shi aje shi sai Allah ce a tambaye shi hal mararta bi ni'imatin kaddu ka taba jin daɗi a rayuwarka sai ce ya Allah aini a jahannama ka halice ni tsoma shi da aka yi sakon ɗaya wallahi ya manta duk jin daɗi ne ta bayya a duniya har ya manta har ya ɗauka a wutar jahannama aka saboda tsabar gasa shi da ta yi sakon ɗaya tsomawa aka zare saboda zaka samu duniya ne zaka ce kai da ka tafi jahannama kalidi na fiha abada kai aljahalu aibun jahilci illa ne wa sahibuhu mu'ibun wa laysa lahu nasibun wannan duniya sai na aliyu shi abu na biyar da shi ne jin daɗin duniya shi ne almarku almarku abinda ake hawa ha abinda ake hawa a zamanin sai ce abdulluha alfars wanda ya fi daraja shi ne doki a zamaninsa ko sashen doki sai sai na aliyu ce to menene cikin abin hawa ce duk inda kaga abin hawa ajali ne ko ba ajali bane ya ce doki ma ajali ne ina ma sai na aliyu ya zo ya ga mota ya ce ajali ne idan ka sai shiyar mota tana walƙiya an zagaya ana taya ka murna abinda ake ce maka fa ka ƙara kawo mutuwa kusa da kai abinda kawai ake nufi kenan yanzu kusan mafi yawan mutuwar jama'a ne ke kashe su mota mutum nawa zai yi sabuwar mota a zo ana taya shi murna sai ya zo fly over ya kule kulin rake ya ta wuce da shi lahira kuma shi kenan an gama ka kalli mota ko makiri ba zai iya amfani da ita ba a wata ruwa ya ce abu shida na shidan sai ya kara da almasharub abin da ake sha ya ce duk abin da ake sha ba wanda yake da darajar ruwa ya ce shi kuma ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi zaka samu to menene ko akwai wanda ya gagarin ruwa a sakwatan nan gaba ɗaya saboda talauci Ƙishin ruwa ya kashe shi ko a masallaci za ka sha a drone mai masallaci <laughs> ko a tukunya masallaci za ka sha to me a duniyar a cikin Allah ya ce to in kun kare mara gaskiya a nan duniya don ku samu duniya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah waye sai ya kare su a gaban Allah ranar tashin alkiyama amman yakunu alaihim wakila ko wane ne wanda ya zama wakilin su a wajen Allah ya ce ya Allah ina so a bada belin su a sallame su akwai mai yin wannan babu wanda ya Allah mun gode maka da kai mu musulmai sai Allah ya ce mai a gaba alarama ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما بهوشي سي الله بايا كل kofa يسا سكتا الله sakata sai ba بايا سا سكتا سي ka يدا za تورا زا يبودي maka. kun ga sai Allah madaukin sarki ya ce me wa man ya amal su'an duk wanda ya aikata mugun abu ya saba wa Allah ya yi zina ko ya sha giya ko ya wani mummunan aiki aw ya zalim nafsahu ko ya zalunci kanshi ya aikata laifin da wani ya cuta amma bala'in kansa zai dawo ranar tashin alkiyama ha to ita matsalar ka cuci wani sai ka nemi halaccinsa sai ka nemi me sai ka nemi halaccinsa duk wani mu to amma ko ka nemi halicinsa har yanzu ka saba wa Allah ko baka saba wa Allah ba ka saba wa Allah to shi wannan saban na bangaren Allah sun mai yastaghfirullah sannan yana mai gafara Allah ya ji Allah gafurar rahima zai samu Allah mai gafara mai jin kai Allahumma ghafir lana warhamna Allah ka gafarta mana ka ji kanmu sai Allah ya ce mai a gaba ma wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi وكان ya ce حكيما الله يشي ومن duk wanda ya tsororci zunubi ya aikata sabo ya jawo shi zunubi da ya saba wa Allah wa manyan yaksib isman fa na ma buhu ala nafsihi to bala'in zunubin yana kai shi dama da Allah kenan la taziru ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه وأن سعيه سوف يرى سنة ثم يجزاه الجزاء الأوفى أنجما إنا زاكوما وأن إلى ربك المنتهى Allah ya ce wala ta zira waziratun wizra ukura a wata ayar ya ce wata mai nauyi ba ta daukan nauyin wata mai nauyi ranar tashin alkiyama kana tashi filin kiyama duk abin da ka gani a tare kayan ka ne Allah bai kara maka ba eh ka kinkimi kayan ka ba mai karba maka ko danka za ka ga mutum ya ɗebo kaya na bala'i niki niki ya nufi gaban Allah da ka mutu an gama ita matsalar ma duniya kenan ba sai kiyama ta zo ba man ta fa ƙamar kamar qiyamatu da ka mutu ƙiyama ka ta tsaya ko ba ta tsaya ba da ka mutu ba an gama kana mutuwa an gama ko mutu na ko wanda san san da zai mutu ka gama tara kudin sai ka mutu mun je wani gari tare da wani uwa nuna mu wani irin gida kaf garin ban tsamani akwai gida mai kyanshi ya yace kaga gidan ne yace ce wani bawan Allah ne ya gina gidan sai da ya gama gina gidan duk alatun duniya gaba ɗaya ya saka a cikin gidan sai Allah ya zara ran shi ya yi tafiya aka dawo da washi shi lafiyarsa kalau yanzu magada ne ke kwana a gidan su ake kwana magada duk dukiyar da ka tara kana mutuwa sai a rabawa mata da 'ya'ya in ba tarbiyya suka samu ba ko tunawa da kai ba su kare mataka kuma mataka idan ka tara dukiya ka mutu ka bar mata da sai kaga dama ka mata kyautar naira dubu hamsin yanzu ga wata daf aka ce taki ce wannan hajiya a rabon gado ga wata jib taki ce eh? duk sati za a kawo mata dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu balas gidan haya na wuri kaza da kaza naki ne ana kawowa kuɗi na shigowa ta fara ɗaura manya-manyan zannuwa yanzu za ta je anguwa ba sai ta tambayi kowa ba ta samu yanci tana kwantawa ana janta tana muzurai ga direba ta ɗauka ga aishan shan miya ana zuwa ana mata gaskiya ana hajiya sai kin yi wallahi in tai wata uku cikin wannan rayuwar da Allah zai turo a shawarce ta a ce hajiya Allah ya turo wai in kin amince za a tado da alhaji dawo duniya ta ce wa ni da na samu yanci Allah ya ƙara nauyin ƙasa akwai ɗan uwa yana gaya min wata mata mijin ya mutu ya ban mata kuɗi bata ta taɓa sanin naira ba sai lokacin aka zo aka same ta ta kunna sidi a cikin gida ta kura bolo tana tiƙar rawa tana juyi ana ke yaushe ke gama ta kaba haki ka fara tiƙar haka ta ce dala ku daina tana mu wannan mutuwar ta ce to mene ni wallahi wannan mutuwar yanci ta sama mu sai ko kana can kabari ana tikaka ana ya kai ka samo kuɗin to me a cikin duniyar nan saboda wannan zaka lalace ba gane Allah ba baka bi Allah ba Allah ya ce wa Allah yasal lil insani illa ma sa'a dan adam ba abin da zai dai shi lahira sai abin da ya aikata wa anna sayahu sayra duk abin da ya aikata kuma da sanu sai Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ce wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance mai ilimi ne sannan mai hikima ne sai Allah ya ce mai a gaba larama wa man yaksib khati'atan aw ithman يوم يومه بريئا فقد احتمل يوا وقد احتمل بهتانا وإثما مبينا واتو كزيد كايكة تلهي ما يأشيكا balle bayan ka aikata laifin kuma ka ɗauki laifin ka yi wani shari ka ce shi yi bala'in ya ƙaru Allah ya ce wa man ya kasif kadiyatan duk wanda da kansa ya aikata kuskure eh aw isman ko ya aikata zunubi kuskure watakila ka aikata laifin baka sani ba amma daga baya ka gane cewa laifi ka aikata ko kuma ma da gangan ka je kai bambara ma ka san Allah bai so Allah ya hana amma ka aikata sun mayar bihi bari'a maimakon ka dawo ka daidaita da Allah ka tuba ka gyara sai kaga ga abin da zaka koma ka sake kalawa wani ka sake wani sharri ka ce shi ya aikata bayan Allah ya ga kai kai bayan Allah ya ga me wallahi sai Allah ya wulakata. sai Allah ya tozarta ka an kusa da yana jin dure ka gaba daya na ta faɗi wannan magana aka ɗauka da wasa nake yanzu ta bayyana ko bata bayyana ba kuna jin wani motsi shiru kamar mushriki ya ci shiru a sharuwa waman yaksi a aw isman sun mayar bihi bariya ba ka yi cin amana Allah ka ci amana addini ka san kai ka ci amana Allah kai ka ci amana addini ko kuma ka zo kai tafi fiki da ido kai kai da kare ne wai kai ga dan duniya da kare wai ka sanya da zaka murkusa kuma wai a gagara gara bakin gare bakin zara ka samu bayin Allah masu neman gyara ka musu sharri ka ce Allah ya kyale ka wallahi Allah bai barin ka tun daga ranar nace to daga yau ruwa ya ci sarkin rafi kuma ku tsaya ku gani ya san Allah bai kare wani ya same ce kai malam kabiru da kai boka ne da ka samu kuɗi ya ce wallahi sanda ka faɗi magana na gani muke abin bai domin kwararrun 'yan duniya su na ce Allah ya ce faƙaɗe ta mana na wa isman mu hmm. duk wanda shi ya yi laifi kuma ya wa wani Allah ya ce ihi ta mala na ya kinki wa kansa ƙarya in ji Allah wa isman mu bina da zunubi ne Allah ka raba mu da kala yanda ba su ji ba ba su gani ba idan aka kala mana Allah ka kare mu kamar yadda ka kare mu sai Allah ya ce mai a gaba alarama ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. تو يا لمرين يكي على رمى. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل وكان الله وكان فضل الله عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يسي ولولا فضل الله عليك بعدم فللا الله أغريك وياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته ده رحمة الله lahammat da'ifatin minhum an yudilluka yan kanun kafan nan kengen kirar da sun bata da kai dan sun zo sun sulunci za a rufa wa asiri wannan dama bai gure dama ce ne to ya jibi da lalatarsa magana za ta kama hankali kuma za ta kama ba kengen kirar sai sa awon romo ba kowa ya kawo shawara ake karawa ba an kawo shawara ka za ka duba da kyau tukuna gari an ba ka wannan cewa cewa sai jefa ka ruwa sai an je lahira ana ma tambaya ka da sai da za ka yi Allah ya ce lahamma da'ifatu minhum an yubillu tsaya abin da shi shine gaskiya cije duk bala'in da za a tsaya wurin Allah ya ce wa ma dilluna illa anfusahum wa ma dilluna illa anfusahum Allah ya ce ba kowa suke batarwa ba sai kawo su domin Allah zai nuna wa annabinsa gaskiya Allah ya ce wa anzalallahu alayka wa ma yadurrunaka min shay sannan ba su iya cutar da kai da komai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam sai Allah madaukin sarki ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah shi ya sauka maka da alkitabu ya sauka maka da alhikima menene alkitabu alqur'ani menene alhikima sunna ta annabi Muhammad ashe ita ma Allah ne ya sauka da ita Allah ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam ya sanar da kai abin da baka sani ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ga mai gaskiya ga dan ciwa-ciwa saboda wannan yasa Umatu ibn ubayd da ya fushi yana yin fushi ya ce shi ya koma makka ya ce ka yayi rigama ya zama munafiki ya hade da kafiran makka maimakon ya tuba ya dawo zuwa ga Allah a sauka lafiya ana sauka lafiya a jahannama Allah ya ce wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah a gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai girma ce ya zuwa yau 18 ga Ramadan 1435 kwamitin marayu ya samu gudunmuwa kai ku ce Allahu akbar ya samu tufafi da za a ba marayu tufafin maraya 1663 wannan sutura ce wacce take rage a ƙasa ta mutum 663 sannan kuɗi cash kashadan ba cakadan ba cash not check kashadan not cakadan naira miliyan ɗaya da dubu taimakon da aka samu a yau alhaji bashiru gwaranyo kashiya ta hannun dan agaji dan ila mai jar hula kun gane shi jar hula ja dangerous kenan ya aiko da gudunmuwa naira dubu hamsin wani bawan allah ya ba da gudunmuwa naira dubu biyar allah ka saka wa bashir gurin yau da alkhairi allah ka rufa masa asiri duniya da lahira wannan bawan allah da ya kawo gudunmuwa allah ka saka masa da alkhairi ka biya masa bukatunsa da alkhairi wata baiwar allah daga mabera baiwar allah daga ta aiko da gudunmuwar kuɗi naira dubu uku allah ka saka mata da alkhairi ka yi wa 'ya'yanta da mai gidanta albarka da ita baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik